daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا والله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a shirinmu na wannan lokaci wanda shine zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da su muna kuma ɗauke da shirin nan na ko kun san sai mu kawo muku duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin nan na Iran amma kuwa da fatan za ku kasance tare da mu mu jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. karan farko jirgi mai saukar angulu na haramtaccen kasar isra'ila ya sauka a yankin suwaida na syria yaman ta kai wa haramtaccen kasar isra'ila hari da makami mai linzami na falasɗinu na biyu pakistan ta yi gwajin makami mai linzami mai cin tazarar kilomita fiye da 400 To yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. A karan farko jirgi mai saukar angulu na haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya sauka a yankin Suwaida na Siriya. A ci gaba da kiraye-kiraye da ake yi na a kawo ƙarshen wato hare-haren wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take kaiwa a ƙasar ta Siriya, haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa na yin burus da wannan kiran inda jirginta marta matuki, ya sauka a soida a daren jiya juma'a ne da haramtaccen ƙasar ta isra'ila ta kwana tana da gudan wuta a kan yankuna mabambanta na siriya da suka hada da birnin damascus har da daura da fadar shugaban ƙasa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa dai ta kai wannan hare-haren ne dai da sunan bayar da kariya ga 'yan durus domin hana sojojin Siriya ci gaba da kai musu hari. Jami'in diflomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Siriya, Gero Pedersen, ya rubuta a shafinsa na X cewa yana yin tir da keta hurumin ƙasar Siriya da Isra'ila take yi da suka hada da kai hari a birnin Damascus. Hakanan kuma jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen waɗannan har-haren akan Siriya da kaucewa kaiwa fararen hula hari bugu da ƙari ya bayyana kai harin da cewa keta dokokin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma ƙoƙarin hana tarwatsewar haɗin kan da 'yancin ƙasar syria haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buɗe kai hare-hare ne akan ƙasar Siriya da sunan kare 'yan durus da hakan yake kama hanyar ta tarwatsa wannan ƙasa da ita ƙananan ƙasashe dama dai tun farkon faduwar gwamnatin siriya haramtaccen kasar isra'ilan ta ke aiki tukuru domin ganin kasar ta ci gaba da zama wato kasar ta siriya bata ci gaba da zama dunkula ba ta tarwatse ta koma kananan kasashe to iran ta yi allah wadai da harahadan da haramtaccen kasar isra'ilan take kaiwa a kan siriya da nufin rusa kasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ismaila ya bayyana cewa manufar haramtaccen kasar isra'ila akan siriya a fili yake ba ɓoye ba baka iya ci gaba da cewa manufar 'yan sahaniyar ita ce rusa duk wani karfi da siriya take da shi yaƙi da kuma lalata tattalin arzikin ƙasar domin share fagen shimfiɗa iko a ƙasar da kuma a cikin wannan yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya kuma ci gaba da cewa matsayin jamhuriyar musulunci ta iran akan ƙasar siriya a fili yake wanda shi ne wato kare haɗin kan wannan ƙasa da hana ta tarwatsewa da kare ɗaukakarta a matsayinta na ƙasa mai 'yanci da kuma al'umma mai tsawon tarihi na ci gaba sannan kuma mai tasiri cikin wannan yanki na yammacin asiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen na iran ya ɗora alhakin abin da yake faruwa a syria akan dukkanin waɗanda suka taka rawa wajen jefa ƙasar cikin halin da take a yanzu wuraren da haramtacciyar ƙasar isra'ila dai ta kai wa hare-hare a daren jiya sun hada da sansanin sojan runduna ta 47 da sojojin wato na sojojin syria da ke yankin homa ta yamma hakanan kuma rumbun ajiyar makamai na sojan sama a kusa da Gurub da yake wato da ya jikkata mutane hudu sannan kuma da yin shahadar wasu kamar yadda kamfanin dillancin labarun sana na ƙasar syria ya nakaltu to kuna jin waɗannan labarun ne da kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran yaman ta kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hari da makamin mai linzami na falasɗinu na biyu sojojin ƙasar ta yaman sun sanar da kaiwa yankin ya hari da makamin mai linzami da ya fi sauti sauri da sunan fadas ino na biyu tare da tabbatar da cewa ya fada inda aka harba shi a yau asabar ne dai sojojin neman suka kai wa haramtaccen ƙasar isra'ila harin da makamin mai linzami mai tsananin sauri bisa abin da suka kira da cewa mayar da martani akan ci gaba da yakin da 'yan sahayoniya suke yi a kan al'ummar gaza da kuma jefa yankin cikin yunwa kakakin sojan kasar yaman janar yahaya sari ya bayyana cewa makami mai linzamin da aka yi amfani da shi sunan shi Falasɗinu na biyu kuma ya isa inda aka harba shi janar sari ya kuma ce dukkanin al'umma musulmi ne suke da alhakin yin shiru akan abin da yake faruwa a gaza da kuma kin taimaka musu sannan kuma ya ce ko ba daɗe ko ba jima sakamakon yin shiru akan wuce gona da irin 'yan sahuniya zai isa sauran ƙasashe. Ƙasar Pakistan ta yi gwajin makami mai linzami mai cin tazarar kilomita fiye da 400. Sojojin ƙasar ta Pakistan sun sanar da yin nasarar gwajin makami mai linzami da ake harbawa daga ƙasa wanda yake cin zangon kilomita 450. Sanarwar sojojin ƙasar ta Pakistan ta kunshi cewa an yi gwajin ne dai domin tabbatar da zama cikin shiri na sojoji da kuma tabbatar da ingancin aikin makamin gwajin makamin na sojojin pakistan ya zo ne daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a tsakaninta da ƙasar india bayan wani harin ta'addanci da aka kai a yankin kashmir ranar 22 ga watan afrilu dai aka kai wani hari akan wasu masu yawon buɗe ido a yankin na kashmir wanda ya sanadiyar kashe mutane 26 da akwai fargabar cewa kasashen biyu za su tsunduma cikin wani sabon yaƙi bayan da India ta zargi pakistan da cewa tana da hannu a wannan harin pakistan dai ta kura cewa tana da hannu tare da yin kira ga India da ta kauce wa tsokana domin za ta mayar da martanin da ya dace gwargwadon harin da ta kai mata a jiya juma'a mahukunta a yankin kashmir sun yi kira ga mazauna yankin da sanadi abinci da zai ishe su tsawon watanni biyu saboda tsoron yiwuwar barkewar yaƙi a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu makwabta da kowacensu take da makaman nukiliya. To ƙarshen labarin duniyar kenan. to yanzu sai a gya zama domin a ji sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na kokun san duniyar mu a yau da kuma irin a mako kuma da shine muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar uku ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan zulkada na shekara ta shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da saba'in da da ɗaya suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi ɗan ƙasar iran yarsu an haifi shirazi a garin shiraz na kudancin ƙasar iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya tafi birnin masha da ke arewa maso gabashin ƙasar. inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na addinin musulunci a can mirza shirazi ya kware matuka a harsunan larabci turancin ingilishi da farisanci sannan kuma ya rubuta littafai a bangaren adabi da sauran ilmomi daban-daban na addini kuma dukkan littafansa ya rubuta su ne a cikin tsarin bituka na waƙoƙi ba an tattara su a cikin diwaninsa jimillar baitocin waƙa waɗanda suke a cikin diwanin nasa sun kai bituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe dai ya rasu yana da shekaru arba'in da bakwai a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1968 ɗaliban jami'a a ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar ta sake nazari akan tsarin ilimi a ƙasar kasantar tsarin yana bayar da mahimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yadda marasa galihu 'ya'yansu ba su iya samun karatu mai zurfi a ƙasar. bayan fara wannan zanga-zanga da 'yan kwanaki ma'aikata a ƙasar faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke da nasu bukatun da dama daga bangaren gwamnati musamman dai batun neman karin albashi wanda suke korafi a kan ƙarancinsa da kashe dai zanga-zangar ta sami goyon baya na mafi yawan al'ummar ƙasar faransa kuma ta bulla a wasu ƙasashe na nahiyar turai waɗanda suke fama da irin waɗannan matsalolin duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na dakile wannan zanga-zanga amma latilas gwamnati ta amince da mafi yawan bukatu da ɗaliban sa gabatar kafin su dakatar da zanga-zangar tasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da sa gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da waɗannan bukatu da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk inda suke a faɗin duniya domin gudanar da ayyukan so na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci wannan kuma ya yi gagarumin tasiri wajen baiwa 'yan jarida damar shiga wurare da ake take haƙƙin bil'adama da kuma wuraren da ake yaƙi wanda hakan ke ba su damar rubuta rahotanni da kuma bayyana hakikanin abin da yake faruwa domin sanar da al'ummomin duniya. masu saurare ko san cewa shekaru 508 da suka gabata a ranar irin ta yau uku ga watan mayu na shekara ta 1515 jiragen ruwa na portugal suka kai wani hari tare da mame tsibirin hormuz na kasar iran wannan tsibiri mai matukar mahimmanci yana bakin mashigar ruwa ta hormuz wanda ya hada da tekun farisa da kuma tekun oman a kudancin iran domin iran ba ta da ingantacciyar rundana ta soja a wancan lokaci ta ruwa da kuma ingantattun kayayyaki na aiki yan mulkin mallaka na portugal sun mame wasu tsibirai na kasar iran ta gabar tekun farisa ciki har da bahrain wanda tana daga cikin yankuna na kasar iran a wancan lokaci a shekara ta 1521 mamayar da portugal ta yi wa wasu yankuna na kasar iran ya haifar da fushi a tsakanin al'ummar kasar a dukkanin sassan kasar a ƙarshe dai tare da kafa wata runduna ta soji ta ruwa ta kasar iran din a hankali an yantar da waɗannan tsibirai waɗanda suke gabar tekun farisa daga mamayar kasar portugal a shekara ta 1652 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru uku da suka gabata a rana irin ta yau said Shahriyari wani babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu an haifi malamin ne dai a garin shahriyar na kasar iran ya yi karatu a gaban mahaifinsa kafin daga bisani kuma ya tafi birnin najaf na kasar iraki inda ya shiga da karatu a gaban manyan malamai na lokacinsa ya yi karatu a gaban aitullah musin sannan kuma ya yi karatu a gaban aitullah shirazi sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a lokacin da yake zaune a birnin najaf baga kuma ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka ta gagarumin rawa a ɓangaren tantance ilimomi na fiƙihul muƙarin kamar yadda kuma ya yi rubuce-rubuce a ɓangaren usul bayan kwashe tsawon shekaru a birnin najab da ƙarshe dai ya dawo birnin ƙum domin ci gaba da gudanar da ayyukansa na karantarwa da kuma wallafe-wallafe na addini baya ga kuma ya kafa wata babban makaranta ta koyarwa wadda ta haifar da gagarumin ci gaba a bangaren ilimin usul da kuma fikahul mukaran ya yaye dalibai masu tarin yawa waɗanda daga bisani suka zama manyan malamai a cibiyar ilimi ta hausa a birnin kum kamar yadda wasansu kuma sun bazu zuwa su sassa na kasar iran ɗin har zuwa kasar iraki inda su masu kafa nasu makarantun da kuma koyar da dalibai da ma yaye malamai a cikin ɗaliban nasu. mafi shahara daga cikin littafansa dai shine al-ahkam wal awqat wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda uku a harshen larabci yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. Wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa tsaro da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu ji ra'ayin masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da cewa gwagwarmayan kwace kasar falastinu zai yi ne kawai idan an fara tube mahmud abbas daga shugabancin kungiyar kwatar 'yancin falastinawa plo ko kuma shugaban gwamnatin falastinawa shugaban mahmud abbas dai shugaban gwamnatin jekana yika na falastinawa ne da ya daɗe yana hana ruwa gudu a gwagwarmayan da falastinawa musamman a gaza suke yi don 'yantar da falastinu da falastinawa daga hannu hamshe ƙasar isra'ila da wa'anda suke taimaka mata kuma saboda wa'annan halayensa ne ya zama shugaban da mafi yawan falastinawa ba sa ƙaunarsa a yankin yamma da kogin jordan ko kuma gaza a ranar laraba da ta gabata ce dai mahmud abbas ya ƙara wulaƙanta kansa inda ya dira akan ƙungiyar hamas wacce take gwagwarmaya Dauke da makami da hamji Kasar isra'ila tun ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin jawabin da ya gabatar a ramallah da ke yankin yamma da kogin jordan mahmud abbas ya kira 'ya'yan ƙungiyar hamas da sunan karnuka sannan ya buƙace su da su miƙa makamansu ga hamji Kasar isra'ila su saki fursunonin Yahudawan da suke tsare da su a gaza sannan su mika ikon gaza ga haramci ƙasar isra'ila waɗannan buƙatun dai duk su ne shugabannin haramci ƙasar isra'ila suke kira ga hamas wacce take iko yankin gaza kuma take fafatawa da ƙungiyar a gaza mahmud abbas dai yana son ya maida gaza kamar yankin yamma da kogin jordan ne inda yahudawa suke shiga inda suka ga dama a yankin su kuma rusa gidaje da titunan birane a yankin su kuma kama wa'anda suka ga dama da cikin falasɗinawa a yankin ba tare da wani ya tanka musu ba su jefa su a gidan yari ko kuma su kashe wanda suka ga dama a wasu lokutan jami'an 'yan sanda da ke ƙarƙashin ikon abbas suna kama falasɗinawa su miƙa su ga yahudawan isra'ila ko su hana su zanga-zanga da sauransu a jawabin buɗe taron majalisar gudanarwa ta gwamnatin falasɗinawa wato pcc karo na 32 mahmud abbas ya kira falasɗinawan ƙungiyar hamas a matsayin 'ya'yan karnuka wannan majalisar ba ta gudanar da wani taro ba tun shekara ta 2018 sai sau biyu kacal kalaman mahmud abbas ga falasɗinawa a gaza wanda suka gabatar da shahidai fiye da 52 daga ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 ba kuskuren harshe ba ne don wannan ba shi ne karon farko wanda mahmud abbas yake kiransu da mummunan sunaye ba sannan maimakon ya jibge fushinsa a kan shugabannin hamsin kasar isra'ila wanda suka kashe falastina fiye da dubu hamsin da biyu a gaza da kuma rusa gidaje da gine-gine a can mahmud abbas ya hau kan kungiyar hamas yana zarginta da kokarin kare falasinawa kamar yadda muka bayyana wannan ba shine karon farko wanda mahmud abbas yake wulakanta falasinawa a gaza ba musamman ƙungiyar hamas saboda a cikin watan mayun shekara ta 2025 a lokacin da yake jawabi a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ma ya kira su dabbobi idan har haka ne kuma idan har gaskiya ne shine shugaban falasinawa to me yasa ba zai kubutar da su ba don shi mutum ne ko to me yasa ba zai kare dabbobinsa ba aiko dabbobi ma suna buƙatar kariya daga mai gidansu wanda ya mallake su wannan zargin da ya yi wa dakarun hamas a taron majalisar zattawar gwamnatin falastinawa karo na 32 a ramallah ya fusata mutane da dama a duniya sannan wannan magana sa ya kara bayyana matsayinsa dangane da mutanen da yake rayawa yana wakiltansu yana wakiltansu da yaddansu a ƙasar falasɗinu da aka mamaye da farko dai bayan jawabin abbas ƙungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza ta yi allah wadai da shi sannan ta yi tir da halayensa na nuna ko in kula kan abin da ke faruwa a yankin gaza ta kuma ƙara da cewa wannan wata alama ce ta cewa abbas yana aiki tare da hamdukasar isra'ila da ƙawayenta na nesa da na kusa don murkushe falasɗinawa a gaza ƙungiyar hamas wacce ta ɓalle daga ƙungiyar fatah ta mahmud abbas a shekara ta 2000 zuwa sama ta kammala da cewa jawabin mahmud abbas a taron majalisar gudanarwa ta gwamnatin falasɗinawa karo na 32 a ramallah ya nuna cewa ya gaza hatta wajen haɗa kan falastinawa kuma ba zai iya kare mutanensa daga barazanar hamjikar isra'ila ba falastinawa dai suna ƙara ganin abbas a matsayin matsala ga tafarkin yan tadda falastinawa a maimakon shugabansu masu sukansa suna cewa tabbas yana haɗa kai da hamfikar isra'ila don tabbatar da shugabancinsa akan al'ummar falastinu ya tabbata da ƙarfi don ya ci gaba da raba kan falastinawa maimakon ya haɗa kansu da haka kuma zai jefa rauni a cikin tafarkin falastinawa masu gwagwarmaya a daidai lokacin da suka fi buƙatar haɗin kai da kuma ƙarfafawa da taimako da kuma tallafi an kafa gwamnatin falastinawa na wato fa a takaice bayan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1994 sana daga baya shugaban kungiyar plo na lokacin wato yasar arfat ya zama shugaban gwamnatin falasɗinawa na farko wanda aka ɗauki cewa gwamnatin falasɗinawa ne na wucin gadi a yankin yaman gogin jordan kudus da kuma gaza kuma ana ganin gwamnatin falasɗinawa a ramallah a lokacin wani mataki ne na kafa ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yancin kai nan gaba. bayan gazawar tattaunawar camp david a shekara ta 2000 wajen bawa falasɗinawa 'yanci da kuma shigar da ariel sharon firaministan rikisar isra'ila na lokacin masallacin al'aqsa ya ingiza borin intifada na biyu wanda ya kai ga sojojin yahudawa suka kashe falasɗinawa akalla dubu uku kafin borin ya lafa amma shi mahmud abbas ya fara bayyana a matsayin ɗan siyasa ne a cikin falastinawa a wannan shekarar sannan a shekara ta 2003 shugaban ƙasar amurka na lokacin wato george bush ya takura wa shugaba yasar arafat na falastinawa da ya sanya mahmud abbas a matsayin firaministan gwamnatinsa daga ƙarshe yasar arafat ya amince amma ra'ayin abbas na hana falastinawa ɗaukar makami kamar yadda ya faru a intifada na biyu da kuma ra'ayinsa na tattaunawa da yahudawan isra'ila ya sa Falasinawa da dama suka kishi shi daga ƙarshe abbas bai daɗe ba da zaɓin kansa ya sauka daga mukamin firaminista Falasinawa a cikin watan satumban shekara ta 2003 watanni kaɗan da ɗora shi akan mukamin sai kuma a shekarar da ta biyo wato shekara ta 2004 sai shugaban Falasinawa ya sa arfad ya rasu sannan a shekara ta biyu da biyar, aka zaɓi mahmud abbas ya zama shugaban gwamnatin Falasinawa, don haka amurka da sauran ƙasashen yamma suka sa shi a gaba yana masu aiki a cikin Falasinawa tare da ra'ayinsa na na gwagwarmaya ba tare da ɗaukar makami ba abbas baya goyon bayan ɗaukar makami kan hamjikar isra'ila shi yasa baya shiri da ƙungiyar hamas wacce ta sami nasarar korar yahudawan isra'ila daga zirin gaza a shekara ta biyar kuma tun lokaci ne dai hamci kasar isra'ila ta yi mata kofar rago take hana shigowar kayakin bukatu na yau da kullum a cikin zirin gaza sai daga kofofi guda biyu wato kofar shiga ta yankin rafa da kuma karim abu salim inda za ta yi bincike ta san duk abin da ke shiga yankin don haka tun lokacin da abbas ya zama shugaban gwamnatin falasɗinawa a ramallah yake hana falasɗinawa ɗaukar makami musamman a yankin yamma da kogin jordan wanda kuma shi yasa yahudawa a yankin suke cin karinsu ba babbaka sannan saboda wannan ra'ayinsa yahudawan sayoniya suke shiga yankin yamma da kogin jordan su kama falasɗinawa su kashe wanda suka ga dama idan wani daga cikinsu ya fidda makami ya rama 'yan sandan mahmud abbas su taimakawa sojojin yahudawan su kama shi su tafi da shi ko su kashe shi ba ruwansa da batun fursunoni falastinawa fiye da dubu goma wa'anda harfikasar isra'ila take tsare da su a halin yanzu a gidajen yarinta wato muna iya cewa 'yan sandan mahmud abbas 'yan sandan yahudawa ne da rigar falastinawa a yakin tufanul aksa a cikin watan oktoban shekara ta 2023 'yan sandan mahmud abbas sun kai su mame kan sansanin 'yan gudun hijira a garuruwan yamma da kogin jordan da dama inda yake iko kamar jenin da sauransu inda 'yan sandan suke kama falasinawa wa'anda suke ɗauki da makamai su tsare su haka ma a lokacin da falasinawa a jinin da kuma sansanoninsa suka fara fitowa don fuskantar sojojin yahudawa da makamansu a shekara ta 2024 'yan sandan mahmud abbas suka yi dirar miki a kansu bayan fafatawa da falasinawa a jinin 'yan sandan sun kai farmaki a asibitocin yankin inda suke kashe falasinawa da aka jiwa rauni aka kuma kawo su cikin asibitocin sannan bayan haka ne da kaɗan sojojin yahudawan suka fara wani gagarumin shirin yaƙi da falasinawa da suke ɗauke da makami a yankin yamma da kogin jordan sannan bayan haka ne sojojin yahudawan suka fara amfani da tankunan yaƙi da motocin bulldozer suna shiga garuruwan falastinawa a yankin yamma da kogin jordan suna rugurguza gidajensu suna kuma lalata titunansu a cikin garuruwan majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sojojin yahudawan sun kori falasɗinawa a sansanoninsu da ke yankin yamma kogin jordan har kimani dubu arba'in ya zuwa yanzu al'amarin ya kai ga 'yan sandan mahmud abbas suna taimakawa sojojin yahudawa fiye da yadda suke taimakawa falasɗinawa a yankin yamma kogin jordan musamman a sansanin 'yan gudun hijira na jenin tun lokacin da kungiyar hamas ta fara yakin tufanul aksa mahmud abbas ya fara Takura takurawa falasinawa a yankin yamma ta kogin jordan don kwace makamansu a daidai lokacin da sojojin yahudawan a karon farko suka fara amfani da jiragen yaƙi don kashe masu gugurma ko ɗauke da makami a yankin a lokacin da ƙungiyar hamas ta lashe zaɓen da aka gudanar a yankin yamma da kogin jordan da gaza a shekara ta 2006 mahmud abbas ya haɗa kai da amurkawa da ƙasashen yamma a shekara ta 2007 don kifar da gwamnatin demokradiyya wacce hamas take jagoranta a gaza amma sai suka haɗu da maida martani mai tsanani daga ƙungiyar hamas wacce ta lalata makircinsu na kifar da gwamnatin hamas ƙarƙashin firayim minista shahid ismail haniya a lokacin mahmud abbas bai taɓa nuna damuwarsa ta hana shigo da abinci da ruwa da magunguna zirin gaza a cikin watanni biyu da suka gabata wanda hamjiktar isra'ila ta rufe kofofin shigar da kayakin agaji zuwa yankin gaza ba to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku tarihi mai wurare a nan kasar iran da ma wurare na yawon shakatawa da kuma wurare na al'adu da na addini ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya a gefe guda kuma muna kawo muku ƙarin bayani kan muhimman mutuwa suka faru a nan kasar iran ko kuma kasuwanci da fatan masu wari sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da aka mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma shashin kwarai shirin inda za mu kawo muku ƙarin bayani game da yadda aka gudanar da bikin baje koli na masana'antu da a gudanar a nan birnin Tehran na kasar Iran da kuma babban taro da a gudanar kuma karo na uku na tattalin arziki da masana'antu tsakanin Iran da Afirka. Idan masu suna biye da mu za su cewa makon da muke bita ne a gudanar da taron haɗin gwiwa na tattalin arziki tsakanin Iran da Afirka karo na uku a birnin Tehran da aka fara daga ranakun 27 zuwa 29 ga watan Afrilu. Da kuma birnin Isfahan wanda bayan an kammala na birnin Tehran aka lula zuwa birnin Isfahan domin ci gaba da gudanar da wannan taro inda aka gudanar da shi ranar 29 zuwa 30 ga watan na Afrilu. taron ya mai da hankali ne kan mahimman bangarori guda hudu wato man fetur gas petrochemicals ma'adinai da bangaren noma da kuma makamashi taron na haɗin gwiwar tattalin arzikin iran da afirka karo na uku ya gudana ne tare da bikin baje kolin iran expo na shekara ta 2025 taron dai wata dama ce kashin afirka domin sanin irin yanayin yadda iran take kera kayayyakinta kuma take fitarwa zuwa kasashen waje wanda zai taimaka sosai wajen ƙara ƙarfa dangantaka tsakanin iran da kuma kasashen afirka kasuwanci da ke tsakanin iran da kasashen afirka ya karu da kashi goma da digo biyar cikin ɗari idan a kwanta da shekarun baya da suka gabata iran tana fitar da yawancin kayayyakinta ne zuwa kasashen tanzania kenya afirka ta kudu afirka ta kudu da kuma wasu kasashen na afirka wato iran da afirka suna hasashen sanya dala biliyan goma a musayar kayayyaki zuwa ƙetare a wannan shekarar da muke ciki ta 2025 kayayyakin fasaha da kimiyya za su kasance mafi muhimmanci a fannin haɗin gwiwa tsakanin iran da afirka iran da afirka na shirin ƙara yawan cibiyoyin kasuwancinsu daga goma sha uku zuwa guda ashirin a faɗin nahiyar a nasu ɓangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa bikin baje kolin na masana'antu na kasar iran na expo na shekara ta 2025 wanda ya zo lokacin babban taron tattalin arziki tsakanin iran da afirka na uku ya bayyana shi a matsayin wata dama ce ga masu zuba hannun jari su yi amfani da damammakin tattalin arziki da ke tsakanin afirka da iran don karfa alaka da dangantaka da ke tsakani iran expo na shekara ta 2025 ana ɗaukar sa a matsayin wani babban taron tattalin arziki ne a iran inda aka bayyana irin karfin da bakin baje kolin ya shigo da shi a bana idan a kwanta da sauran shekaru da suka gabata inda sama da manyan baki ɗari ne suka isa birnin Tehran domin halartar wannan babban biki na tattalin arziki na Afirka karo na uku da a gudanar. Ismail Baka'i kakakin makasarkin wajen kasar Iran ya faɗi cewa muna ƙoƙarin samar da kyawun dangantaka da nahiyar Afirka na tsawon shekaru. Mun kulla kyakkyawar alaƙa da Afirka tsawon shekaru amma a fannin tattalin arziki mun yi imani cewa damar da ake da ita ta fi abin da ake nema a halin yanzu muna neman gano hanyoyi da za a iya yin haɗin gwiwa sosai da nahiyar afirka yadda za a ci gajiyar juna. taron dai ya kasance wani muhimmi ne a dangantakar iran da afirka tare da samun damar ƙarfa haɗin gwiwa na tattalin arziki da siyasa yayin da ƙasashen afirka ke fafutukar samun ci gaba da bunƙasa iran a shirye take ta zama abokiyar ƙawance mai kima don samar da ci gaba mai ɗorewa ga ƙasashen na afirka shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian da yake bayani wajen buɗe taron ya jaddada irin ƙarfin da nahiyar afirka take da shi da kuma wajibcin yin haɗin gwiwa da ita a yayin taron haɗin gwiwar tattalin arziki na iran da afirka na uku inda ya kara bayyana cewa iran a shirye take ta bayyana irin nasarorin ta samu a fannoni daban-daban ga afirka yadda za a ci gajiyar juna taron haɗin gwiwar tattalin arziki na iran da afirka wanda ya samu halartar wakilai daga ƙasashe 51 ya gudana ne a birnin tehran inda aka mayar da hankali kan lalubo hanyoyin haɗin gwiwa a fannonin cinikayya masana'antu noma da kiwon lafiya wannan taro ya wani aniyar iran na faɗaɗa alaƙa da ƙasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar afirka ana iya kallon wannan taron a matsayin wani dalili na iran da na ƙarfa alaƙarta da ƙasashen nahiyar afirka da kuma ɗauka martabarta a duniya a fagen taron arziki da siyasa idan aka yi la'akari da bukatun da ƙasashen nahiyar afirka suke da shi na kayayyaki da ayyuka iran za ta iya yin amfani da fasaharta da ƙwarewarta wajen taimakawa waɗannan ƙasashe wajen shawo kan matsaloli da suka daɗe suna ci musu tuwo a kwarya. a wajen bikin wanda ya zo dai da bikin baje koli na iran expo na shekara ta 2025 a nan tehran birnin tehran ya karbi bakoncin wakilai daga tarayya afirka ministocin tattalin arziki da kasuwanci shugabannin ƙungiyoyin kasuwanci 'yan kasuwa shugabannin bankuna da kamfanin inshora da masana'antu a faɗin ƙasashen nahiyar afirka da yake zantawa shugaban masana'antu da bankin ma'adinai na ƙasar iran muhammad riza arif ya bayyana cewa baje kolin iran na shekara ta 2025 ita ce cibiyar da ta fi dacewa da ci gaba da tsara manufofin ƙasar a fannin cinikayya da fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare mahmud shayan babban jami'in masana'antu da bankin ma'adanai ya faɗi cewa bankin masana'antu a shirye yake ya karbi tsarin ci gaba da na dijital tun farkon gwamnatin ra'isi bankin ya waye sama da kuɗi tuman tiriliyan 241 ga ayyukan masana'antu da ma'adinai har 129 wanda ya samar da ayyukan yi kai tsaye na sama da dubu uku a kasar. Kamfanoni 500 masu iya fitar da kaya na cikin gida ne aka yi wa rajista sama da 'yan kasuwa 700 da kashin Afirka da kashin Afirka 38 ne suka rajista don shiga wannan tsarin. fiye da manyan jami'ai hamsin da kashin afirka ashirin da tara ne suka halarci wannan taro da a gudanar an tsara kwamitin ministoci guda hudu wanda ya mai da hankali kan bangarori kamar haka petrochemicals ma'adinai da karafa noma da masana'antu da samar da abinci sai kuma lafiya da kuma shigar da magunguna daga cikin bakin da suka ci wajen akwai wato ministan cikin gida na zanzibar sharif a sharif ya yi mana karin bayani inda yake nuna cewa kasashen afirka da iran suna da kyawar dangantaka ta kusa kuma matukar aka yi haɗin gwiwa tsakanin iran da kasashen afirka za su amfana sosai kuma za a iya cin gajiyar juna a bangarori daban-daban shi ma wani matashin likita ɗan najeriya dr ismail wanda ya halarci wajen taron lokacin kamfaninsa ya shaida mana yadda sa ta kasance da kamfanin iran da ya kera na'urorin kiwon lafiya na zamani ya kasance ya bayyana irin ci gaban da aka samu a wannan bangaren da yake ganin matuƙa aka haɗa hannu da ƙarfe wuri guda lalle ƙasashen afirka musamman ma najeriya za ta amfana da irin wannan ci gaba da iran ta samu a wannan bangaren na lafiya da kuma samar da magunguna ga al'umma da ake bukata kafin mu rufe shirin namu bari mu kawo muku hira da sashen hausa na rediyo tehran ya yi da wani ɗalibi ɗan najeriya da ya zaci bikin baje kolin inda aka tambaye shi ko me zai ce game da yadda ya ga wannan biki na baje koli na expo yake gudana ko kuma ya gudana sai ka da baki ya ce alaikum ta'ala barakatu suna na kayan abdullahi na zo daga najeriya to alhamdulahi wannan shekara allah ta'ala ya azurta ni da halastar taro na bikin baje kolin abubuwa da yawa dangane da abin da Iran take aiwatarwa ta fuskacin kasuwanci da bangaren kimiyya da fasaha. To alhamdulahi mun zaga gurare daban-daban mun shiga mun ga abubuwan mamaki. Kuma ba dai abin da za mu ce sai dai wa Allah godiya sakamakon irin duk da ƙasar nan tana cikin takunkumi tsawon shekaru. Amma wannan ya sa mutanen ƙasar sun jajirce sun zama wasu irin zakaru zance ko gwaraza gwarazan zakuna wajen su nema ma kansa mafita wadda yake wannan abin ya taimaka musu wajen dogaro da kai to alhamdulillah kasashen afirka za su amfana ta fuskacin abubuwa da yawa wadda yake da akwai janibin kamar shawara da nake so na bawa ita jamhuriyar musulunci ta iran shine daga lokacin da aka ce taron nan ya dan matsau to ya kamata a ce ana samun kamar wata gayyata ta musamman zuwa kasashen da ake so a ƙulla alaƙa da su in ta kama a ɗauki su ta fiza da sauransu to zai sa idan gwamnati suka zo to za su iya karɓar wa'annan fasahohi a gwamnatance wanda za su aiwatar da su a nasu janibin na kasashen su to sannan sai abu na biyu kuma mutane da yawa suna so su zo iran sai kayayyaki to amma idan suka haɗa. da abubuwan da ake samu a china da nan to sai su ga kuɗin da za ka ɗauka na kayan zuwa najeriya to riba ta tafi sai su kwammace kwara su je ƙasar china su so kaya duk da kayan can ɗin bai kai wannan inganci da kyau ba to amma saboda me babu riba sai zan mutane suna kyamatar zuwa nan su saya saboda suna ganin cewa kamar asara za su to amma da jamhuriya za ta karbi shawara ko in ce a amfani da wannan shawarar me zai hana ta je kasashen afirka ta kafa masana'anta kamar abin da ya shafi bangaren noma da kiwo da bangaren abin da ya shafi gine-ginen zamani da bangaren abin da ya shafi makamashi musamman abin da za a amfani da shi wajen dafa abinci da kuma samar da haske a gidaje sakamakon matsalolin da ake samu da su a ƙasashen afirka to wannan shi ne dai kirana da kuma dan abubuwan da na gani dangane da wannan al'amari Allah ta'ala ya maimaita mana Allah kuma ya sanya albarka Allah ya ɗaga jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Suna Sunana Muhammad Sagir Tukur daga Najeriya. Ina ma kowa fatan alkhairi. Hakika taron da na halatta a nan birnin Tehran, Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Taro ne wanda yake da gayan mahimmanci kuma taro ne wanda zai zama jigo na kulla kyakkyawan alaƙa ga ƙasashen da suka yi musharaka musamman ƙasashen mu ta afirka sannan wannan taro ne wanda zai ba da dama tsakanin ƙasashen wurin sanin juna fahimtar juna tattaunawa akan abin da ya shafi tattalin arziki da kuma kasuwanci sannan taro ne wanda yake zai ba da dama wurin baje koli na kasuwanci da kuma sanin ababen da kowace ƙasashe suke da shi na tattalin arziki na ma'adanai da kuma ababen da suke iya sarrafawa wanda al'umma suke da buƙatan shi a rayuwarsu sannan na ji daɗin taron sosai ya burge ni domin na ga al'umma masu yawan gaske sannan kuma na ga al'umma daga ƙasashe daban-daban daga ƙasashenmu na afirka na ga al'umma kamar ghana kamar kodihuwa kamar sudan da kuma najeriya ƙasata to wannan ya burge ni sosai da kuma ƙasashen laraba da ƙasashe haka da dama haka wanda suka halatta wannan taro ne wanda yake fa'idojin shi yana da yawa daga ciki har zumunci ma yana haɗa domin wani daga nan zai zamanto za su kulla zumunci da wani to idan muka kalli shi wannan taro din wanda ita jamhuriya ta shirya in muka duba a ƙashin kankin kanta taro ne wanda yake zai amfani ta gaya sosai domin jamhuriyar musulunci ta iran tana da ababen da al'umma za su zo su ɗiba a ƙasan ko su eh, ɗiba a ƙasan su kai ƙasashensu domin su amfana saboda jamhuriya yanzu ta zama babban ƙasa a duniya kuma ta zama to ƙasa wacce yake uwa maba da mama domin tana goye waɗansu ƙasashe sannan ƙasa ce wacce yake ƙasa ta zamanto al'umma da dama yanzu na duniya suna alfahari da ita musamman ta fuskacin technology da kuma economic wato tattalin arziki domin wannan da kuma ababe dai da dama domin wannan ilmummuka guda biyu technology da economics ana da gayan bukatan su a duniya wato suna da ana da bukatan su sosai a wannan duniya din da kuma sauran muka kuma da wannan muka ne iran ta samu daman ci gaban mai yawa ta fuskacin tattalin arziki da kuma ta fuskacin technology wato science da kuma tsaro wanda wannan muka guda biyu da muka kalle su duk ƙasan da ya zamanto tana da rauni a waɗannan ilimi to lallai hatta ko tsaro ba za ta iya ba ma al'ummanta ba kuma da wannan ilimin ne idan ta samu daman sarrafa kayayyaki masu yawa da kuma yin kayayyakin nan cikin kwaliti wato cikin inganci wannan taro muka kalle shi ta fuskacin kasuwanci to lallai zai farfado da tattalin arzikin kasashen da suke musharaka a wannan taro da kuma kasuwancinsu musamman iran tana sarrafa kayayyaki masu yawa kuma tana da bukatan kayayyakin yanzu ta fitar da su domin har ya kai ga ya fi ƙarfinta ma'ana ya fi ƙarfin bukatuwanta tana da bukatan ta fitar da kayayyakinta duk da yake gashi tana kuma cikin eh, tana cikin wani sanshin haka wanda wannan yana ba da tsaiko ga kasuwanci tsakanin ƙasashen da take hudda da su na kasuwanci. to ma saurare laifin daɗi karewa in ji masu iya magana gan lokacin da aka haɗu shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba don jin mu ɗauke da cigaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman mu a shirin wato Hamis Abdullahi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.